girman matsayin da nake da shi a rayuwarki? Ba soyayya da zamani nake so mu yi da kai ba. Rayuwa nake so mu yi da kai mara ƙarshe. Jini ɗaya ne ke gudana a cikin jikin Musin. Ina sa ki ta haka ne daga ka. saboda abin da yake damuna shi kake farka a matsayin da. Lokacin da za a wani aure saura sati ɗaya tukunna sai. To mu mai aiko old fashion. Mai nema. waye ya isa ya nisa ai wallahi ko a mafarki ba zan taɓa yin rayuwa ba saboda tare aka haife ku da ita ina mai baki shawara idan har soyayya al'aminci a tsince ki gaggawar cire ta kunnuwan ki su manta da sautin muryarsa idanun ki manta da kakanninsa kana harshen ki manta da mai suna ko me fa'idar hakan a matsayin ki na gawata ba na so ya zama na kin zama a cikin jerin matan da suke zubar da hawaye akan soyayyarsa domin al'amin bai san wata kalmar so ba a gaskiya wannan abin ya fara ba mu madamuwa shekara da shekaru ana abu daya gaskiya ne abu wai me yasa kuke ganin laifi na me yasa kuke ganin laifi wallahi da ina da ko wajen cin mutunci da cin fuskar da ta hajji wallahi da tun na rabu da ba wani match yanzu dai kai sauri ka karasa cin abincinka ka tashi ne da Assalamu alaikum Wai dan Allah wani irin jarababbe ne kai me naci mara zuciya duk wani abin da za a yi maka dan ganin an raba ka da najuwa amma ka ƙi jiki da a ce mutum yana sanin ajalinsa ina da tabbacin cewa ba za ka taɓa tunkara hanyar da ka yake ba haka zalika idan aka ce abu kaza ne mahaɗin rayuwarka na tabbata duk rantsi duk zafi sai ka nemi wannan abin domin ka rayu ni na jiwa ita ce mahaɗin rayuwata kuma ba zan taɓa ragawa ba kuma ba zan taɓa tsayawa ba har sai na mallake ta. Ni daji. ba na jin ruwa sai na ci kuma haka zan yi masu da na jiwa burucin kan dutse ne ni ban fito ba sai da na shirya turin da ke cikin zafin mutan daji ya fi karfin dutse ballantana wani muruci to bari ka ji ai da na yi tunanin zama na a talakawa shi yake sa kuke sunsunan giwar da ta karnu amma sai na gane ba haka ba ne kai ka zama kaska zaɓi mai jini. Wallahi kishiya sai dai ta ganki ta baki ko ta shigo sai ta fita saboda kin iya girki. Abin da nake ta faɗa maka kenan. Shi yasa kullum ban da wajen cin abinci da ya wuce nan waje. Saboda sun yi abinci ga kuma tsafta. A iya tunanina har yadda za ka yi ka ƙarar da basirarka wurin yadda za ka mallaki na juwa amma hakan ka bai cimma ruwa ba. Amma me yasa kullum da dukkanin mu darajar su mai nema shiri mai dogon zango da zai rika zuwar muku a duk ranakun asabar da karfe 8 na dare a tashar mu mai suna MSM Hausa TV da ke YouTube da kuma Al TV mai nema maza ku yi subscribing tare da danna alamar kararrawa a tagwayen tashoshin namu domin sanar da ku da zarar mun dora mai nema na nan tafi